amma abin da yake sauƙi ne ya yi yawa hayar zan ya koma ya yi wuya saboda sauƙin da ya yi kafin wani gaba iya kuma ajaru miya ta ajaru miya ta ya sauƙi har sauƙin nata ya kuma ta yi wahala ga <laughs> na to yau za mu shiga al'amuru ko al'amuru shafi na sha takwas al'amuru umarni dama kun san shi al'amuru a ba mutum umarni to akwai inda umarnin ka tasowa daga sama zuwa ƙasa kamar uba da ne. uba in ya ba da umarni zuwa shi aka cimma amurin haƙiƙi wurin malaman balaga sana akwai inda ka tasowa da umarni daga ƙasa ya yi sama kamar ka ce Allah ya muna ruwa shi ko shi an mi shi a ɗalab ko a ce addu'a sannan shi ku wani tsakaninka da mutum labin ɗin guda kamar ni da malam musa kaga classmate dan uwa dan sai dai yanzu in ni ba shi umarni to nema na ne kai iltimas a kiran wannan shi in ya bani iltimasi na yake. kai kenan yanzu ko in yi ko in bari amma dai shi ya nema amma amurul haƙiƙi shine wanda ya taso daga sama zuwa ƙasa to shi na malin ka magana annan yake cewa ta'arifuhu ma'ana ko ta'arifi abin da kuma umurni yace qaulun shi umurni zance ne ya zama talabul fi'li wanda ya kunshi neman aiki ala wajen istila'i ta hanyar tuwo mutum daga sama ya ce istila shi ne ta hanyar mamaya mamaya mutum daga samanka. mislu wa aqimu salata wa atu zakka misali a ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka wa mawadin ukura da kuma zuwa daban-daban na faɗa sai ce fa kharaja bi qaulina sai fitar zancen mu da muka ce qaulun kenan shi umarni dole sai ya zama faɗa ne al-isharatu an hidda ishara ba ta ishara ba umarni ta ba kun gane ishara ku kun san wata rana annabi ya to masallaci ya ne ya suna suna sassashi ashe wannan ka bai wani bashi sai ya dace shi masallaci ya tare shi sun kai ta sama kuma sai annabi ya jiya da jiya sai ya leko yana leko wata sun haza annabi bai yi magana ba sai ya yi ishara eh, an da ishara min nika ka kayar da rabi ga bashin ka sai biya ka rabi amma ishara yi ba ina fata mun gane maganar ka to shi da su malaman nan sun ce ya eh, aka ce ƙaunin kenan ishara ta yi falastan ma amran ba a kiran ishara umarni wa in a faru kuma ana da ta ba da ko da ta ba fa'idan ma'anin umarni mawa umarni na ba amma wurin malama yace wa kharra bi qawlina talabul fi'li kenan ya fita da sama da muka ce nema a aikata annahi hani ya hada shi hani nema a bari na shi ko mun nema a yi na jama'a ina fatan gane magana kenan kaga nema a bari ya haifa kenan hani ya haifa li'annahu talabu tarkin da shi nema a bari na wal muradu bil fi'li al ijad shine a samar da abu fa yashmalu al qawl ma'mur bihi yana sai ya kunshi zancen da aka yi umarni da shi sai ce wa kharaja bi qawlina ala wajhi al istila'i sannan ya fita da zancen mu da muka ce ala wajhi al istila'i akan huska ta hito mu sama al iltimas iltimasi ya isa shi level guda da mutum sannan wa du'a shi ma addu'a ya saboda ƙasa zuwa sama in muka ba Allah umarni muna muna roƙo ne addu'a kan mutum wa ghayru ma da wasu mimma yustafadu min sigatil amri bil qara'i daga sai ake eh samun faya daga cikin siga ta umarni amma da ƙara da ƙari ƙarinoni alamomi ke zama ina ne muna fatan mun gane ta'arifin umarni yanzu don su takasantsan na ka san mutum mai takasantsan iya malaman usul ke ka tsantsan da lafuzza da komi shi yasa malaman shari'a su an malaman usul fiqh duk wasu abubuwa shi yasa ga duk fiqh wanda kaga ana ta buga sabani wani bi kainoyi na haɓa da haka jama'a ina fatan mun gane magana yanzu jiya ayi magana mu sunna ce mata tai wallahi in kihi da in kihi ta kohon ka wallahi auren ki ya mutu sai ta bi ta ga eh ta bi saga ta hita eh ba ko bi ba kaga ko kaga wallahi in ki hita auren ki ya mutu wallahi in ki ta ko bakin kofar ga wallahi auren ki ya mutu shi ta bi saga ko ta ce sai lura ta dawo ta sake biyuwa ko ta kofa da bi ta dawo yanzu eh <laughs> su kaga su yanzu shi ne aka so abin suka a gani kawo su <laughs> shi wani shi ke tattara haka magana ko ko dai in tabbinin ta magana dai da kaga inda cewa wallahi in kishi ta bakin auren ki yanzu nan in ko sama ta hure ta hita <laughs> ne zai ta aka magana ko to yanzu yan in iya zan jini sun kashe ta ba ta ita da kanta ba wani gaga da kyau jini sun ka taso mata da girgi sun ka ɗauke sun kai sama da ita ba a sai daki na kula sun kai ta da ita to shi ko ita shi da kanta ko shi shi na hankali, kai to a wanta ya mutu kashi mala ya mutu wallahi ni dai ba san an kai ni cikin gidan gaba a da shi gina aure bai mutu ba sannan akwai malaman suka ce shi a ɗauka mata haita ɗin ya ce shi wai auren na aka son a kashe ko to ya shi ta aka son a hana eh? to yanzu aka son a hana nan yanzu aure bai mutu ba yanzu na ta yi abin za a fitinta in eh, zai to yanzu ta yi abin za a sakin ta to bude ce karatu yanzu to sai malam ce siyagul amri sigogi na umarni ya ce siyagul amri arba'un sigogi na umarni guda hudu ne awalan na farko fi'il amri fi'il amri ace utul ma uhiya ilayka min kitab ka karanta abin da aka maka wahayi littafi kaga umarni na an gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ismu fi'il amri akwai suna na fi'ili amri mislu hayya ala sala kaga hayya suna ne amma na fi'ili amri kenan zo ko ba haka ba kama a ce kama a ce mutum yalla kaga shi ma a ce bismillah fi yalla yalla sana akwai almasdar na'ibi an an an fi'il amri akwai masdari amma na'ibin fi'il amri ne yana tsaya matsayin fi'il amri mislu fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab fa darbar riqab kaga barba barbu kaga menene a barbu kaga bugu kaga masdari ne wa hada al masdar na'ib an fi'l amri wannan masdari na'ib ne ga fi'l amri saboda haka jama'a ina fata muna muna fahimta kaga barb mana bu darbar riqabi ko bu riqabi ce, shi aka ce fa barbar riqab idan wanda suka firta to ku dinga bugun wuya kaga Allah na faɗa wa kafirai in ana yaki inda aka bugawa hannun buga Allah ya faɗa mu ba wuya kai ba har da hannuwa nan ya su kaga duk wanda an ka sasa bi an ka dace wadan ga bai iya kama komai bai iya faɗa shi yasa yake cewa fadri fadri bu minhum kulla bana hmm salamu alaikum ya eh, ga tumalin eh muna karatu bai ga malam muna makaranta na'am to sai yace al-mudari al amri siga ta hudu fi'li mudari inda ke rubanyi da lamun na umarni, inda Allah ta'ala yace li tu'minu billahi wa rasulihi da Allah ta'ala ce li yunfiqu sa'atin min sa'ati kaga li tu'minu mana ana umarni su yi imani billahi wa Allah da manzon kaga umarni na fi'li mudari na tu'minu aka hada shi lamul amri kaga yunfiqu fi'li mudari na amma sai ta same li yunfiq zu sa'atin min sa'at ana umurta wanda ke da yalwa ya ce daga yalwa ce kaga fi'li mudari aka hada shi da lamul amri ya gwada umarni na an ka basu to wannan su a sigogi guda hudu malai yace wa qad yustafa talab al-fi'l min ghayri amri kuma ana iya neman mutum ya aikata aiki amma ba tare an an ba sigogin umarni ba misal an yustafa bi annahu fardun kuma a ce aikata za farilla kamar za ka ce faslun fi fara'id al-wudu'i ko ko ce fara'id al-wudu'i sab'a kaga yanzu an ce an niyya ba sai an ce kai niyya kaga ana cewa umarni na aka ba ka kai niyya siffanta abu ga cewa farilla ne shi ma kamar an ce ka je ka aikata ne kamar an ce ka aikata ne zama ina fata mun gane magana yace au wajibin ko a ce abu kaza wajibi ne kaga an ce an ka ce ka je ka aikata au mandubin ko mustahabbi au da'atin ko kuma abu kaza da'a ne au yumdahu fa'ilu ko kuma ayabi mai aikin nan kuma a ce inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaga ana yabon masu wannan kamar an ce ku je ku yi na jama'a ina fata mun gane shi yasa aka ce idan mutum na da mata yabon da yake mata kamar umarni na ya kamata cewa aikin na yana so ne kamar ka ce ka a mara tuwon ga ya daɗi to kamar umarni na haka ba ta gobe a komai iri jama'a ina fata mun gane magana ke. kenan su malaman usulu su suna da suna da wani nau'i na umarni wanda ba sai an kawo fi'ili amri ciki ba ko ba haka ba kamar a ce gaskiya ni dai direban can na yawa da tuki kaga miya na haka ne ke eh ko kuma kai da aka faɗa ba ka je ka shiga motar to shi na wacce auyu zan mu tarihi ko kuma a zargi wanda ya bar aikin kamar a ce ni'imar rajulu abdullahi lau kana yusalli min al-layl kaga an zargi barin aikin na mutum aw ya tartabu ala fi'lihi thawabun ko kuma kai akwai lada mai girma ga duk wanda ya kaza kaga ana wada ana baka umarni ka kai ke aw ala tarki kuma ala tarki iqabu ko kuma akan bari abin nan akwai hukuma malaka duka wadanda yagul amri ne abin nan umarni ne amma babu siga ta ko ba ta umarni saboda jaraba sai a ce akwai wasu abubuwan da umarni na amma kuma babu siga ko ba ta umarni a kawo sai akwai aikin da aka siffar da farilla ne kaga umarni na an ka ba su a yi ko ba haka ba ko aka ce za mu sahabbi ko ka za akwai lada ga aikata shi yace waɗanda duk kalamai suna gwada umarni ne aka ba su amma aka kai ce zama ina fata sun fahimci magana yace ma ta kafa dini siyagul amri to yanzu sigogi na umarni ne suke hukuntawa yanzu an tilke ka yi to umarnin nan da an ka baka shi wajibi na ko mustahabi na ko halas ne to shi malam malaki cewa sigatul amri inda al-itlaq siga ta umarni a wurin a kake abu kawai a ce a kai ayi ta kasadi wujubul ma'muri bihi tana hukuntar da wajabcin aikata abin da aka umarni da shi wal mubadaratu fi'lihi qawran da kuma gaugawa aikata wannan abu a gaggauce famil adillati ala anna hada bil wujub qawluhu ta'ala na daga cikin dalilai wasu ke hukuntar da wajabcin wato abinda aka umarni shi fadar Allah ba da hukuncin sarki da yake falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi wa'anda suke sa'a umarnin manzon Allah falyahzar su tara. kina allazina yukhalifuna an amri wa suke saba wa umarnin manzon Allah falyahzar su ya tara an tusibahum fitna kada fitna same su a duniya aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radin sane su ran tashin kiyama to malai ce wajhu dalala anna Allah hazal mukhalifin an amr rasul sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya tsawatar da masu sa'a wa umarnin manzo Allah kuma an tusibahum fitna kada fitna sane su huwa zaibu shine karkacewa idan mutum na fa'a wani manzo Allah yanzu na bacewa sai ya karkace kenan karkata aka samu daga gaskiya idan mutum ya fa'a umarnin wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi fi ba kuma azabun alim ko azabun alaƙa wata haziru ya ce bi misli zalika la kunu illa ala tarki ya ce tsoratarwa ga irin wannan bai kasance sai inda mutum ya bar wajibi فدل على أن على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقضي الوجوب في المأمور هنا أمرني من ذا الله صلى الله عليه yana hukunta wajen cikin aikata abin da aka yi umarni da shi wajibi na ayi wa min al-adilla ala annahu lil-fawri kuma daga cikin abin da ke gwada cewa da gaugawa na aka san amfani da abin nan qauluhu ta'ala fastabiqul khairat ku yi rige-rige ma'ana ku yi ganga wajen aikata alkhairi ayyuka alkhairi والمعلومات الشرعية خير سوق أول لأكي أمم الشريعة الهيجي والأمر باستباد إليها أمم mutum متن يري غنغا zuwa ga waɗannan ayyuka dalilin ala wajibin bazarat dalilin akan wajibcin gaugawa akan wani wali annabi kuma karya ta asirin nasu ma amarahum bihi kuma manzo Allah kuma ya kyamaci mutane su yi jinkirin abin da ya umarce su da shi minan na daga soke dabba wal halki da aski yawmul hudaybiya ranar sulhu hudaybiya hatta dakhala ala ummi salama har sai da shiga wurin ummu salma radiyallahu anha fa zakar laha ma laqiya minan nas ya faɗa mata abin da ya hado shi mutane ya ce su yi sun ki wali annal kaga kenan lokacin da sai ta bayar ta ce ya rasulullahi in kana son ka yi ka kai kai kaga wannan shawaran mata kenan ina annabi in ya bada umarni yanzu yanzu za ka so a yi jama'a ina fatan mun gane magana kenan ka ga ne ya ɓaci da ya bada umarni ba yi ba sai da ya dawo gida ya ce mutane sun halaka sai mi faru sai na ce su sun ƙi sai mi kace su sai na ce musu su yanki soke dabbobin su mu koma gida amma sun ƙi su sai to ya rasu da ka soke taka sai ce a'a sai ka kace musu ƙala ta dai ka soke ta hakuri ga wanda za a yi ya shiga ɗaya ce kama min ya kama tashi dabba ya soki kuma yana ku <laughs> wato shi yasa kana gan shugabanci na buƙatar experience wasu rana wallahi ma yanzu ko shigowa aji kai ka iska yara ku yara kowa hayar shi ke ye ye ye ye ye in malami na wanda yake da method gehe ɗaya kuma can shi zama da wani ya ga malam ya manci sai ga tsaya wuri ya zama shi mai zuka da ajiya tsit amma ya haɗe kai kai kai kai zauna haka Allah ya zuwa da kai suna mai shekar da irin da zuka koma ka san ka san a sai ki zama kuma amma in ka kyale sai su ce wallahi ga ga malamin ya zama Allah kowa ya kama kai saboda shi yasa idan mutum na na shugabanci dole sai ya haƙuri kuma sai ya yi ya bi wasu hanyoyi na hikima shi ne eh ya hango kwarai kuma yana son shi sai nasara sai ya yi da haka nan sayin na alina yawa ga shari'a sayin na alina ya shari'a haka ɗaya ce shi kurma na wani shi wanda ya ci ba shi mutane ya ce shi kurma na hmm. ana magana yana ba sai ya ce to ai babu komi ai in kurma na sai a tsaga harshe ne ana ganin jini baki ko jara za a gane kurma na ko ba kurma na ba to shi ne da tsaye kamar shari'a na suleiman da ya ce a yanki jariri biyu a ba kowace rabi sai ya tabbata ce a ita walla ba ta yi da aiki ba ta bar motsi kuma ita a ta ta yadda walla a yanki a raba biyu kowace rabi rabi yan ce to ke ba na kina ba kaga bil qara'in alƙallai wayo ga mugu mugu wayo ga alƙallai wallahi eh <laughs> kai alƙalai baka ce na to shi na cewa wale an al-mubadar kuma gaugawa aikata aiki idan aka bada umarni yahi kewayewa ga abin da aka so wa abra'u kuma yahi ka ke wa ta'khiru da illoli wa ya tara kuma wajiba kuma jinkiri na iya hukunta wato tattaruwar wajibai ba kai wanga wajibi da an ka kai ba sai wani sake zuwa kuma sai ka hada biyu ka nan ba kai biyun ba na uku zaki sake zuwa a hada sai da an samu tarakumi yake hatta ya ajiza ha sai mutum ya kasa bai iyawa la'asar ta yi barokun ka yi la'asar sai ka bari sai magariba ta yi ka nan magariba ta yi kuma sai ka kawo tsani ha isha ita yi sai a samu wajibai sun tattara yanzu ko guda haka sai yace wa qad yakhruju al-amru an al-wujubi wal fawriyyah kuma umarni na iya hita daga wajibi da kuma daga ugawa yanzu yana yana iya nuna ba ugawa na akwai li dalilin saboda wani dalili ya kasance zalika wani ke hukunta haka fa yakhruju al-wujubi sai ta daga zama wajibi ila ma'anin minha sai kuma zuwa ga wasu ma'anoni daga cikin su akwai annadab umarni na an ka ba su amma musahabi yake nuna ba wajibi na ba ka kaulihi ta'ala wa ashhadu idza tabaya'tu ku kafa shaidu in za ku yi cinikayya in za ka ciniki da mutum ka kafa shaidu yace wanga umur fal amru bil ishhadi ala tabayu'i lin nadbi umurni da cewa mutum ya kafa shaidu in zai cinikayya wani mustahabbi ne bi dalili annabi kuma ishtara farasan saboda annabi ya ce wani doki min arabiyin ga wani ba kauye walam yushhid mazala bai kawo bai bai kawo shaidu ba kuma cikin mana wasu iyaka wanda ka sai mana bai kawo shaidu ba eh? akwai abubuwa da yawa da muka kai bakon shaidu ba in mutum ɗaya ta ya ce kwatam ya so mota bai kawo shaidu da kowa ba tsakanin da mai sai da sun kai sun ka ta wasu kenan kawo shaidu wurin ne kai cinikayya musafi na ko ba haka nan ba sai ce na biyu al'ibaha umarni na ibada ma'ana halatti halat ne wa aksar ma ya ka'o zalika idan da ba'ad al-hazri wannan yana faruwa yawanci idan ya auku bayan wato abin ban tsoro au jawaban ko kuma zan jawabi lima ya kuma ga abin da ake tuhumma annahu mahzuru abin nan abin ban tsoro ne misalu ba'ad al-hazri misalu umarni bayan abin ban tsoro qauluhu ta'ala fa Allah madaukakin sarki da yace fa idza halaltum idan ku kwanci haraminku fasadu sai kai farauta domin idan mutum ya shiga haramin hajji ko umra bai farauta komi to kaga aka ce fa idza halaltu idan ku kwanci haramin ku cikin halali to kai farauta kaga yanzu umarni ai farauta nan wajibi na ko mustahabbi na ko halatna na halat jama'a ina fata mun gane magana eh kenan wato a baka umarni bayan an faɗa ma wani abu mai ban tsoro wannan shi aka ce mafi yawanci halci yake zuwa tunda ka gane misalin da malaya ba suwa idan mutum ya kwanta harami na aikin hajji an ba ya dama shi farauta ka ga halarci ne fasadu a nan umarni ne amma yana ba da abin ma'ana halarci yace fal amru bil ne, ba ibahati umarni da ayi farauta wannan da halarci ne lewa ko ihi ba'd al hazri al musbar min qawli ta'ala saboda ya auku ne bayan abun ban tsoro da aka samu su in yayi farauta ciki akwai ban tsoro wanda yake iya fa'idantuwa daga fasara Allah maɗaukakin sarki da yace ce gaira muhillis saidi wato ba kuna masu halakar da yin farauta ba wa antum hurumun alhalifu a cikin harami kakka halarta mu hanka yin farauta ko tsuntsu ba ka kashe ba ko bin ko ko ko ko ko ba ka sa ka daga kurciya in dai cikin harami na aiki jama'a ina fata mun ga. ko hilli ai mafi yawanci masu ɗauko harami sun sai ta hilli na da zarar ka shiga wannan harami ka ɗaura farin kaya ka ɗauki niyya to ba kashin komi ba ka horasa komi kuma ba a yi ma horasa kai a kawo ma eh, in indi saboda kai an kai ba a yi jama'a ina fatan mun gane maganar ka sa akwai wanda saboda kai an kayo to ba ka ci jama'a ina fatan mun gane magana hmm? na makka saudiya na a yanzu kana kai yanzu wanda a cikin wani dogon mota ina shi ina farauta wani abu dogon mota da shi take an samu ta isi tsohon magana to amma ai ta ga magana tana suna aiki su a tashin kiyama nan ba so ke ta to amma dai in ta kama hmm, babu shi yanzu amma zaka na iske biri bisa hanya ana ta aza musu yabo suna ci hmm, a iske biri bisa hanya to Allah ya ba mu ikon ganewa to sai ciwo misalin wannan jawaban lima yutawahhamu annahu mahzurun wato jawabi na aka basu da abin da ake tuhummar cewa wannan abu abin tsoro ne kauli musu sama manzo da yace if al wala haraj ce ka aikata babu koyi babu laifi kare yanzu baka dama da aka ce ka ce kai abu ka dauka laifi ne da ce ka ce kai halatta ce jama'a ina fatan mun gane magana kamar misali wanda anka ba dama shi kisin din da azumi ne kaga umarnin da anka bashi ya ce shin halacci na anka bashi ko kuma mustahabi ko kuma umarni na wajibi da aka bashi halarci na aka faɗa saboda shi ɗauka yi haramun na sai aka ce if al kai babu laifi jama'a ina fatan mun gane magana ya fi jawabin man sa'aluhu wato ga jawabin da wannan suka tambayi annabi fi hajjatul wada'i ga hajjin ban kwana an taqdimi af'al hajji wajen gabatar da ayyukan hajji allati tuf'alu yawm idi, eid wanda yi ran idi ba'daha ala ba sashi akan sashi ya rasulullahi na kai na yi dawa fi ifada ka yi ka yi aski sai kai babu laifi wani ce ya rasulullahi na kai na yi jiwa ka yi in yanka sai kai babu laifi wani ce na yanke ka yi kaza sai sai kai yace lokacin duk abin da aka ce aka yi gaba wanda baya kamata ko wanda aka yi baya wanda gaba ya kamata a yi shi duk annabi ya ce if alwala haraj in babu laifi ke kenan duk abin da aka ma haramun na an ka ce ma ai sai kai babu laifi kaga halarci ke da ba umarni na an ka baka na wajibi ba jama'a ina fatan mun gane magana ku bari mu ji suwa amuru sai mu shiga na hayu karatu na gaba sai ce akwai at-tahdid kace umarni na an ka ba amma kace da aka aka baka kenan kai qawlu ta'ala kamar fadan zai ce i'malu ma shi'tum ku sai ku yi da abin za ku yi inni innahu ma ta'malu basir lalle shi Allah ga abin da kuke aikata mai gani ne ku sai ku yi kaga mi ya gwada kenan sai su yi akan mustahabi ko wajibi ko halal kace na hankali kai musu wani shi ma kace na kuma da yake faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama to ya ce imani wanda ya ga dama kuma ya kafirta inna asna lil zalimin nar muhimma zalimai tilin wuta fa zakara al wa'id ba'd al amri sai ambaci kace bayan umarni al mazkur wanda aka ambata dalilun ala annahu listahdid dalilin aka ta wannan kace na akili wa yakhruj al-amru an al-fawriyyah kuma umurni ya aika daga yanzu yanzu ila tarahi zuwa ga jinkiri misal misal shi qada'u ramadan ramkon azumin wata ramadan fa innahu ma'murun bihi shi ramkon azumi an yi umurni da shi lakin dalla dalilu ala anna ala annahu lit-tarahi dalili ya gwada cewa don jinkiri ne aka magana saboda fa an aisha radiyallahu anha qal an karɓo daga aisha Allah ya ƙara ta ce kana yakunu alayya siyamu ya kasance ana yana kasancewa azumi a kaina na ramadan na ramadan fa ma astati'u an aqdiyahu ban samun iko iramka azumin nan illa fi sha'ban fi sha'ban wa zalika lima kana rasul sallallahu alaihi wasallam matsayin manzan Allah kuma koyo shi yana nema na ina hidima sai ina yin wasu ayyuka yana kan nemin da ranar da sauran su ya na kafa rinka azumi na saboda matsayin da nake da shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina fata mun gane sai na ran ko Ramadan ba ran ko ne yanzu yanzu ba yana yi walid tarafi to amma shi ko aikin hajji ba inda ya ayyuhan nasu inna allaha kataba alaikumul hajja fahajju ko fahijju ko fahujju duka ana cewa su su ji mu kenan to nan shi wanga lilfauriyyati ne duk da yake imamu shafi yana ganin cewa na tarahi ne jama'a ina fatan mun gane magana to wani kun ka ɗauka su na yanzu yanzu na koko na jinkiri na ga kuɗi sun kammala mu suna lahiya da an ce kowa to ya biya eh a bai to salamu alaikum salamu alaikum eh ba shi ya gida wallahi malam shi suna nake a ba su rubuta masa magani su bi ba su rubuta magani shi ne shi yasa wallahi ga mana muna karatu nan muna daura nan masallacinmu na bari ta ta to yayi na'am kenan shi hajji da an ka ce ayi wasu na ganin yanzu yanzu na da mutum ya samu kuɗi ga har lahiya kamar an sallah ko ba haka ba kuma akwai rubutun man arada alhajja fa ta'ajjal fa innahu qasadul rahila domin yayi abin abin abin hawan kai bace wa ta'rudu alhaja kuma bukata na bi jiruwa kaga kaga mutum da adda miliyan biyu da rabi mutum da adda miliyan biyu da rabi kaga inda zai yayi dile wata rana an kace su bari habbar ilimin wani abu na ya shiga kaga iya kai miliyan uku kaga baka da su yawa daga cikin sayan son an shi kudin sanadiyar wanga abu da ya faru ba sannan kaga shekarun baya duk wanda aka ce ya ce yake zuwa haga yanzu ga wani abu ya ta an yi shekara biyu ba ta hajji ba shi ya sa duk wanda ya samu aikin ya sai gaggauta kawai hmm. a kwarai mana amma akwai masu ganin jinkiri na babu laifi to sai shi na malaki cewa فأن يتي ولو كانت ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها دا جنكرتا رام رمضان حرام ني دا بمزا الله بيتثبت دا عائشة أكون ونم دا إستيش أبان يصدر رمضان هاي أزل تاي فانا أكتنا إلى عادة بتي أزمي با باكر ممكن أزل نسنا فانا أكتنا في شعبان تسمى لي مجانا تتأشيتي ما لا يتم المأمور به إلا به ma la ya al ma'amuru bihi illa bihi abinda abinda aka yi umarni shi bai cika sai da shi kun san ce ma la ya al-wajibu illa bihi ko wajibu duk abinda wajibi bai cika sai shi ma wajibi na yi. ko ba haka ba na to shi na malai ce idza tawaqqafa fi'l ma'amuru bihi ala shay ala shay'in idan aikata abinda aka yi umarni shi ya tsaya akan wani abu to kana zalika shi umma amuru bi shi ma wannan ba amuri dai umarni da shi kamar zuwa makar jirgi na ko ba haka ba ka zuwa makka an ce jirgi aka zuwa yi eh, yanzu wasu an da kusa sai da mota to yanzu kaga munan kenan zuwa makka a yi umarni shi sannan hawan jirgi kaga shi ma a yi umarni shi saboda la ya timu illa bi jama'a ina fatan mun gane magana duk da yake akwai wasu mutanen da aka kai su babu visa ko komi a kai su yi hajji su dawo kuma ba su wannan layu kasa da shi na ne ke cewa fa in kana ma'amuru bihi wajiban to kana zalika shay'u wajiban idan har abin da aka yi umarni da shi wajibi na to abin nan da shi na za a umarni da shi wajen cimma wajibi shi ma wajibi na fa in kana ma'muru bihi manduba in za abin da aka yi umarni da shi ayi manduba habbina to kana zalika shi manduba abin nan da sai an yi shi akai ga wannan abin da aka yi shi ma manduba habbina jama'a ina fata kun gane magana nan karatu na wanda yake in kana son ka gano in umarnin da an ka baka na dole na to kuma kayan kai abin nan akwai wani abu wanda shi ka dogara da shi to wanga abu ka dogara da shi shi na shi yarjin ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu yawwa passport da visa kaga zuwan ka makka kaga wajibi na ko to yanzu kuma an ce to sai kana da passport sai kana da visa to kenan me hukuncin passport nan me hukuncin visa kaga duk wajibai na eh <laughs> ita yanzu an jayi ta ko ko tana na har tana na har sannan an ka sallamai alaikum salam ma mashir wallahi ana na ana yi insha Allah ya yi malam jazakumullahu khair to ni a bayani kuma musulman Allah ya saka a tana yawa tana yawa an yi treatment ta an samu allurai da sauransu to a ga wani masu taɓa karatu ne to sai ma da ya ce misal wajibi abinda an misalin wajibi kowa ya sallah wajiba ta ko sai ta safar aurat rihi al'aura yace fa idza tawaqqafa ala shira'i thawbin kana zalika shira'u wajiban idan ya zan wato an fa sallah mutum ya ya tsaya akan sai kasa sura to yanzu sai sura ya zan wajibi gare ka kai sallar su saboda sallah wajiba ta rihi al'aura wajibi ne kenan sayan kaya wajibi ne jama'a ina fatan mun fahimta kamar dai misalin su ba ga zuwa hajji ga biza. zuwa hajji wajibi na to ga biza ga fasfot. kenan fasfot da biza kima wajibi ne ma la yatimul wajibu illa bihi huwa wajibun sai ce wa misalin mandubi misali abinda an mustahabbi at-tatayyub lil jumu'ati ta koyi da min zuwa jumu'a fa idza tawaqqafa ala shara'i ibil idan ya zan ya tsaya a kan sayan turare to kana zalika shira'u manduba kenan sayan turare ya zan mustahabbi ta turare zuwa zuwa jima'a mustahabbi ne to kazalika sayan turare shi ma mustahabbi ne da ya zan zuwa hajji wajibi ne sayan biza wajibi ne jima'a ina fatan mun gane magana to sai ce wa hadhihi alqa'ida fi dimni qa'idatin a'ammu minha yace wannan ka'ida tana cikin wata ka'ida wata haiwa ga zama babba wahiya alwasa'ilu laha ahkamun maqasid yace wasa'il hanyoyi suna da hukunce hukuncen maqasid su waɗanda abubuwan da za a yi su aka cin wasa'il su ko waɗancan su aka cin maqasid yanzu sallah tuwahi ba wajibi na ba to amma ai ita sallar ita aka ce maksar ita aka ni to amma hanyar za a bi a ta yi sallah fa kaga akwai sa waɗannan kaya su su sa kaya shi an wasa'in zuwa makka ka kai kanka makka shi an maksar to amma ai akwai wasila kayan ka ita makko to su aka wasa'in eh kawo malami cikin aji amma ka hanyar shiga akwai abubuwan da su yayi su sai ya yi plan ko sai ta hadirin daras sai ya scheme of work sai ya yi menene kayan shiga ya kware da gaske to saboda ka shi yasa yahuda suka yi wata kaya suka ce algaya tubar wasila wa in mutum ya cimma abin da an manufa sai baya abin da ya kasu. to duk hanyar da ya bi wannan ta wuce kun ga abin da yake ni in ka son ka samu ɗa ka ce sai zuwa da wasu masu samun maɗa to ba dai ka samu ɗa ba to haya da ka ji wannan su in ka son ka yi kuɗi ka ce ka yi tsari ka samu kuɗi to duk haya da ka bi inda ka kasu ma buƙatar ka su wajen su duk ita kuma shirya ta ce a fattakullaha wa ajmilu fi ku ji tsoron Allah ku bi hanya mai kyau wurin neman arziki kuma ina fatan gane magana kenan shi mutum ko an ce ga bukatar ka abin da ka kwanta cimma dole sai ka bi hanyar shari'a ta azama ka bi wurin samun abin kuma ina fatan ku fahimci magana to da yake lokaci ya riga ya yi kuma nan yin sallah za mu yi sallah insha Allah sai mu tsaya ina ga littafi hudu kenan mun kai ko shi na malai ke cewa alwasa'il laha a hakamul buƙafi kenan hanyoyi suna da kunce-kuncen maksad falwasa'il al-ma'amuratu biha fawasa'il al-ma'amuratu biha hanyoyi na abubuwan da aka yi umarni da su wa wasa'il manhiyat masa'il manhiyat manhiyun anha kenan wasa'il ma'amurat ma'amurun biha kenan hanyoyin da aka bi ga abubuwan da aka umarni su ma ai umarni da su kenan zuwa makkan ka an umarci ka sai kai fasto kenan fasto shi ma ma'amurin biki ke ko ba haka ba to haka ma abubuwan da hanyoyin da abubuwan da aka hana to kuma an hana su ina malam ka magana kuma mai kamata mu dakata insha Allah sai mu tafi akan annahayu karatu na gaba